<clears throat> Assalamu alaikum masu kallon mu. Yau mun waiwayo ku ne akan alamomin da mace in ba ta da ni'ima ko kuma wani matsala ga abin da za ta yi yuzin domin ta same shi. Kun ga kankana da kuke ganin shi kuna ɗaukan shi wani abu? Yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara wa 'ya mace ni'ima a jikinta. kwakwa yana ciki da kanumfari da fig milik in kika haɗa shi in ma kin ga za ki iya ba ki sha shi haka za ki iya sa shi ko a firij, ya sanyi in ba za ki iya haɗawa kullum ba ki sa shi a cikin firij ya sanyi duk sanda za ki sha sai ki ɗauko abin ki rinƙa sha domin yana da amfani a jikin mace saboda wasu matan ba za su iya shan magungunan mata ba su suna ganin ba za su iya zuwa su ci a ba su amma in kyan wa kyau kunna wajibi ne za ki gani in kin gani kika nemi wannan ko ke za ki ji daɗin haka ba ni kaɗai ba abu na biyu ki sama kankan ki sama kwakwa da dabino da aya ki blending ki kamun kunu kin ga in kika yi shi hmm. ba a ba yaro mai kiwiya ko shi mai gida ma in ya da sai dai ga ana kurba yau hmm. silanta na me aka samu ai ba za ka gane ba wannan zancen mu kadai ne sai an jima in karfe tara ta yi zuwa goma sha ɗaya shi zai gano me lanta na tasha kun gani to duk macen da take son ta kare makanta duk abin da zai kawo ya kawo mata irin irin ɗaukewar sha'awa ko irin wasu matsaloli da zai kawo ko ta rinka jin zafi ko mijinta ya rinka wai ganin wani cewa yana kwanci ita bai jin daɗi ta rinka tsaftace su ta rinka mishi yadda zai ji daɗi hankalin shi ya kwanta kin ga in kika haka za ki ci riba wata ma sai a rinka cewa mijinta ila asiri ce mai ba asiri ba bun boka ba bun wani malam haɗi kawai tsantsar yadda ta gargajiya ta ishe shi riga da wando amma dai duk da haka in cika ku da surutu saboda me yasa kowane ta bala kunne tana so ta ji na gaba ku ku biyo mu gaba kwa jiyan da za mu kaya